Maƙota za a kira sabokan juna ji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me na ce ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba kamar an canza ka fani haka nake gani ba. Kun ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai. yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun nutsu ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake yi maganar leshin nake yi to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake ban ki dan bariki ne ni kenan ko a bariki nake ki ga yadda kika taba kama ni da ita baliki nake yi tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji su ne ya ne uwar gida uwar gida <laughs> ke da Allah rufe mana baki ana magana ma ta za baki ta waye da san zaman wajen ku kuke yi ba sai ki mu za ki yi wa sharri ni nake zaman waju kenan zaman dajin dajiro ke yi da ke kenan ko a daura mun aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abinda ake cewa a wajen ina yin saki yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atamfofi kuma kwatisi ba ka bayarwa ce fa ne ma gagara ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na ƙara kaunar ki ma wallahi wallahi kai ji tsoron Allah wallahi <laughs> my dear my husband my husband <laughs> was his Allah ya isa tsakanina da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun Allah ya yi da sai an yi wa 'ya'yanka in Allah ya yi da Allah ya isa tsakanina da kai kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa 'ya'yana ba na haihuwa juya ne ni Goggo, ki tsaya ki ji goggo, in dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya tahi, babu magana aure, ki yi haƙuri duk abin kike so goggo ba abin da ba zan miki abu a duniya, ina da kamar ki ne. na riga na sake ta saki uku ta ya za a gyara babu maganar gyara in na ce zan gyara akan wannan lamarin zaman dadiro kenan zami da ita kawai ai hakuri. to gwaggwa yarinyar nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha AC ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata idan mutum bai gode Allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki yi haƙuri da Allah ka dai wannan ba magana waya ba magana ce kamata ka karasa ta amuta mota ko ka je a zauna da gogo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah haba to eh, menene ina ruwana da wani ni ni fa ba sirri ne da ni ba ba ka sirri ba ni da sirri in amma abu sai nayi ina ruwana da shi ni ina kwafin rayuwar wani ne me zan fasa faɗe ka can su karata masu kwafar rayuwar wani ƴan ara a yafa na ga tsaka ma kan tsaki na ga tsaka ma kan tsaki tsakin ka ɗin wofi me tsakin ka zai mun in ji dudum a da ke ni in ji duka wai tsaki ma ne goma na kadin Allah ka kani ka rabu da ni ni ya zai wa tsaki da hankali me yafi ni ni ma ya fi ni ko me ba abin da ya fi ka suna ya fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gayan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni ko ba magana suna ba jahili da yake ce wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turanci ifi bi ifi wa daga nan muka tsaya good mu je kasi mana sai mu je ko ta jira ma to jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka sani a baya idan da mutum yana ciniki na naira miliyan ɗaya a waɗannan watanni da suka shuɗe da kyar ake yin nira dubu ɗari abubuwa kullum sai da taɓarɓarewa suke mun rasa menene wannan dalilin, me ya ja mana wannan to a dalilin haka muke so muka ga ya dace cewa a zauna a kalli waɗannan matsaloli domin mu san yadda za mu magance su a kasuwanci. kada mu ɗauka cewa wani ne zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce zai magance mana mu ne da kanmu za mu gyara yanzu a kamar yadda nake faɗa a yanzu za mu duba akwai matsaloli da yawa da aka rubuto mana da kuma wasu da yawa waɗanda za mu tattauna a kansu a yanzu za mu duba dalilin da ya sa waɗannan matsaloli suka mana ƙatutu a kasuwancinmu sannan kuma za mu ba da dama a wannan gabar ga duk wanda yake da abin da yake nema ya tufa wanda yake ganin shine makasudin waɗannan matsaloli da muke samu sai yi magana domin a kawo gyara ina da magana an ban ba. to alhaji usman bismillah to a gabaɗe mu nan dai mun taso kasuwancin nan shi muka iya kuma mun jajirje a kai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu to abin da ke faruwa ni na san cewa akwai matsaloli da dama akwai manya akwai ƙanana to cikin manyan matsalolin ke so dauki abu daya magana a kai, wannan abun kuma ba komai illa ba ba kere da handama wato a kasuwanci a ce mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ka sayar amma ka cutar da su ka ki ba su kuɗinsu haka zalika wanda za ka sayarwa shi ma ka cuce shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke samun matsaloli a haka kasuwanci mutane sun saba in sun juya kuɗin mutane su ɗauki kuɗi su tafiya ƙasashe daban-daban su rika saisayen motoci suna fantamawa na kaga yana aure-aure wani ya sakaye da sauransu dai irin wannan matsalolin su ne matsalolin da gaskiya suka sa eh, duk muka tsinci kama a wannan halin kuma idan ba mu gyara ba hmm. ina tabbatar ku da cewa wallahi ba za mu ga dai ba kullum anan za mu dinga dawo ba na neman damar kowa tunda duk nan ba wanda ya ajiye ni kuma kai ne ba za ka ga daidai ba kuma duk mutumin da izagi a kasuwa ya san da wanda ya yi da kai ne duk bayanin da yake wannan habaici ike mu ya ambaci sunanka ya ambaci sunanka me yasa kake haka ne kamar ya bi ambaci sunana ba bayani ne na kowa da kowa rigima ce kawai dama kun fi son ai na yi magana ne sai ya kalli wasu siffofinsa sun fada cikin irin magana shi yasa ku ga yanke siffar ka dai siffar ka dai wallahi siffar ka dai siffar ka ina siffar ka ce na tsaye a nan kam baka isa ba wallahi kai ka isa tashi kai ma kai shago ne zan kyale ka in kai mu rashin mutunci saboda kar in yi ba albarka a bakin dan me za a yi me yasa kake haka ina ruwanku me yasa kake haka ina ruwanku dalla malam kai hakuri dalla har da kai dan wada ban mu son jare kini ce shere kini ce kini ce wani kalama jamini wani kalama jami kadan ne ka fara ta so ho dai la kolarai an ci uwa kabarin yara ni ma da shiru ojo kila jare were ni eh ah, a ah. a ni ma da shiru an ci uwa kabarin yara eh, eh, eh, saboda haka ni baka saka taki ya gani iyalai ka ba me yasa isa kai me na sanyi eh. kai kai kai ka gani ban yi abu kai ka isa ka biyo ni waje eh, ne ka waje isa eh haba ai eh, nan za a yi kankara su ai kai da ma ka saba zubar ruwa ba to ka galan galan me ni ban yi wannan ba na saba me zubar ruwa ba kin galan galan kuma ka ba ka saba kwasa ba oho zubar galan galan kuma ka saba yi ba Wannan da kai ta rage ba yawa za a gani kararsa zan wannan kara Allah ya dade ba kai karatawa ba alquran kararsa zan ka dade ba kai karatawa ba sai na kone ma mota mota yanzu zan sake sayo sabuwar ka kona wancan dama na san abin da ya dame ka kenan a ni da Allah ina so ki magana abin da ya faru gida da ta cama da Allah kowa ya san ni ma hakuri zan ba ka tafi kawai da Allah ka bi shi ba ma san abin da ta ina so in bada hakuri muna zaman nan kamar yaya ai wanda ka bi shi kawai domin dama bakin ku a hade yake bakin nan na ko zoro da shi Allah ka magana gaskiya to magana gaskiya sho sho yekwe kwa ka to ni to ki ka bi shi na bi ka gaya mishi zai shi a gaban nan jari na rawa dole sai ya dan baka kaya ka sayar dole ka dinga bin abubuwan da yake so ha akan sanki zan jura a ce mini ko makiri madubi na amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ni to sai ki canja guri ai gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni na zo na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya man gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin sangarta ke ba sau na san duk waɗannan abubuwan da kike saboda jahilci kike yin su kai makaranta take bai ta amfana miki ki ga makaratun ne zai tsina na miki ta ai bar in gaya miki babu wani ilimi da ba da amfani a duniya sai dai naki naki ba da amfani babu matsala duk wa'annan abin da kike na san wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da suwa'i dan mama ni dan yayi sakandare ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar isgilanci kika nufi mahaifiyar wasu da isgilanci ni ma wata rana ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike da jahilai ni kike ga wannan magana Mun shi ga wannan maganar ku zan yi maganin ki. Ai ni ba ni da magani inda kika san cuta ajali a kallon. Oke, haka kika ce? Haka kika ce? To shikenan. Baby. <laughs> to ina zuwa. haka zaki fita babu hijabi a haka zan fita a haka na ga dama ko kuma ki zo ki kama hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki kebi kebi asu babban yarinya kebi kebi bai kana bala'i fa Allah ai to dan na samu guri a zuciyar ki na yi gaskiya kan dan guri ka riga da ka same shi dan ka bin baki ko ina Allah kan na tsaya wata wata wani yi wuri Ka da kai kuma ai sai ka tafila kuma kai ne ka tafi da kanka sai dai in kai zaka ka da kanka da kanka. To hauka nake zan tsaya sai ka ce wani san. <laughs> To yau ina ka shirya mana zamu fita. Ai ni ba ni da wani tsare-tsare sai dai naki abin da kika shirya shi zan. a ya kamata dai ka samu mana gurin zuwa a cikin sati mai insha Allah a satin nan to shikenan sai a haka asi ah, ni ba na son maita mutum ya ce baya son ka karbi da shi ba shi da space din saka a cikin ransa ka rabu da shi ka kyale shi ka ka kyale shi wannan wani irin abu ne me yayi kuma shi yana so na ya ce mishi ba space ya bar ni ina da wanda nake so ai laifin ki ne ta ah. ganin wasu irin yara da jajayen kaya ta yaya ai samu zaki ki da kike iya sa iyana a a a a ni fa gaskiya ba a koya maka a gidanmu ba wallahi bugun tamallo zaki mai ni ba a koya min ba bari in je sallame shi yanzu zan dawo ok budurwata tam saurayi na <laughs> ƙara kallo na sai na watsa miki ƙasa a ido. Ni ne kana kira fuka. Eh ke ke munafuka. Ah ah ah ah, ah kain nan ah sai ya lalace ah ah duniya duniya fa Sai ya sai gaba ya. Makata. Hmm, Makata. Ya na kin shigo kamar ranki a ɓace. Wallahi wata 'yar sa ido ce ta ɓata min rai yanzu a wurin nan. A haka mutane suke. Ba su da aiki sai sa ido. Haka ku zan ta tsokane musu idanuwan nasu. Ah, ba su da idanunsu. Ba su da idanunsu sai ta kallon abin da ransu baya su. Baka da manta ba ka zo min da sako na. Wannan waye yake shirin shiga gonata? Sai dai in kai ka bashi dama ya shiga gonar taka. Menene maka ciyawa ne? karfa garin nome ciyawa ya je ya ebe amfanin gona ya tafi da shi ba zai noma amfanin gona ka ba sai dai in kai ka ba shi izini a'a so ni in ba shi izini ba zai ba asiya idan ta ni ne ma ya bar min ciyawan ma a gonar kai ya taba min ita to shi ke nan yanzu ina sako na ki manta ba shi sakon ki yana nan haka tsirara mutum ne gaskiya fa ina zuwa yawwa ina da wani emblem don baki sai a sa a ciki aka yi ko? na gode to ba dole na iya kula da gona ta ba a nan fa nake shuka kuma a nan nake girbi wannan kamar ka fesa maganin kwari ne za ka zama fidan ne? an jima ne ya yi gobe ce mun nisa to shi kenan bari in je in sallan wancan dan zaune gari azu in shiga gida kar fa ki soke shi a gabana ki je gurin shi kuma ki faɗo ta magana ta daban a'a idan kana ganin ƙarya ne mu je tare sai mu sallame shi tare sai in shiga cikin gidan ai a'a ba ai abin bai kai ga haka ba to shikenan bari in je ki ba damuwa eh. sai na zo bye bye Nataccen ne kuma da envelope? Ah, maybe ya bani wannan abin ne da gina ganin ko zai zuciya ta to ƙarya yake. Amma Me? Menene me? Asiya, ni ne ka saka ka da sai za ka tafi ko? Ni ne munafiki. Na faɗa. Ni ne ngon ngon ni ne za ka zuba ka sa ido rai abi? Eh. Yaro nan sai da take ka wala. ba zai yi da ke ba da mamman Asiya zai shiga suki ya yi. Daidai yake da ke A daidai ni yake da ni wannan yaro ya lalace wallahi Asiya ya ai kaga da kwala mi sai hannu jare a kwala mi sai hannu ya lalace wannan yaro. Eh? Ina naka ka bulu. Yaro Asiya ba ya ba Asiya ba Asiya ba Asiya ya lalace mamman da ba yi magana ba ba da ba magana. Asa ido duniya ya lalace mama Asiya zai gan si yau. Ba ina naka ka bulu ba bani. Ba ka Mama Asia! Ina Mama Asia! Mama Asia! Iya Asia! Ai baki Ni Menene? Ba ya zo ya yi salama bane. Ina Mama Asia yake? Mama Asia! Tana ji. Mama Asia! Eh? Mama Asiya! Wai wai nake mun me haka? Ana mi kira me faru? Ya kawo kaya Asia ne. To me ta miki? Ka ja so so so fa. Wallahi ka ja kunin Asiya ya zo ya fada misi ne zai cuba Asiya. Ke? Kin san ku abin da yake fadi kina da hankali kuwa? Ki shigo gidan mutane kina zage-zage? Ne ne ne, akwai hankala, akwai hankala. Dole da fara can. Akwai hankala. Asiyan da ke neman aikin bata a can a waje. Ah. Ki je ki same ta a waje mana. Ah. Ai daidai take da ke. Ah. Kuma Asiya, ya lalata yin rinyin nan, ya ɓata Asiya. mama asiya ya oh. kwata ya kwata asiya to ki abinda zaki zai yi kuka zai yi dole zai ki kuka ke zaki kuka ba ita ba wallahi dan zai tana kuka ba zai tana kuka kan a sai ba sai alala ta ce a ya alala ya bi white moto ya bi ferry moto ya bi beki ya bi ja mama ya alala ta siya to shikenan ai da ma ah. kuka kuke da hasada eh. duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah ya buɗa mutum sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kyashi da bakin ciki ta Allah ba taku ba wane ne ne na asada mi ne asada asidi asada asidi mi ni asidi de yi asidi ba de yi asidi ba ka jara asi asi a ya zan mumu mama asiya zo ki fita kwanci mutunci wallahi zo ki fita kwanci wallahi mama asiya ba kai ke kin isa ki ce zaki wani abu ne ke ya ya ya dai ya ya ya dai kina ganin kin zo a cikin gidan mutane dan hauka ke ba ki da hankali ne ina ruwan ka ne kai ba asiya ne asiya bai ji mun gani da Allah tsaya iya kin taka doka ba a shigowa cikin gida a yi rigima da masu gidan kin gane ko me aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya so ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ni da ai ke gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba daya ko doka bata haukan ki ba a'a ni ko me min zafi ba abin da ya min zafi ba ruwa na ke zo ki fice daga gidan nan ke zo fita ba ko ki rena wa kanki wayo zo ki fita ya rena kai wayo zo ki fita da ah, ce baba kariya ne wannan ya ba za ki fita ba ko bai zai fita ba bai zai fita ba mama azi ya ma hukaci ba zai fita ba menene zai yi ah ah zai kace mama mama zai kace ka faɗa mu. okay assassin my love la ilaha illallah ah! ya naga ta fito da gudu kuma ai da na faɗa maka mahaifiya ta taliya ce iya mi lafiya ka ta mai warka mana eh a mana zai wuce zai wuce to Allah ya baki to budurwata ni zan wuce wallahi kwanan nan zan fara yanka a gidan nan kwanan nan zan fara yanka a gidan nan har sai mutum ya shiga taitayinsa ba na tsoron kowa a shirye nake in shari'a da kowa wallahi wallahi a ci gaba da raina mun wayo ko asiya a ga abin da zai faru a ci gaba da raina mun wayo ko asiya lafiya babu komai banni ba shi kawai sannu da zuwa sannu ta nan ta nan asiya asiya mai babban suna allahu akbar wannan kuma menene ta goma shin masu zuciyar akwai ne alhamdulillahi kai farin jini daga Allah Naira dubu hamsin. Ga sunan ku sababi ƙalƙalma kuwa. Allah mun gode maka alhamdulillahi alhamdulillahi. Umma, wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne. Ayo, in sun samu aikin ba ko da ah. yake ko da yake a gari face face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba ne yake gama digirin yan mura ba eh Allah ka tsare mu da tsarawa kare ciyawa amin ya rabbil alamin amin <laughs> to ki san me za a yanzu a'a rike da wancan hannun ki dan daga gelan ki dan saboda halin tsaro eh yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature yace ai budget <laughs> ki danne sosai ko da ki da wuka hannu na ba matsala makiya eh, Allah mun gode maka arziki nufin Ubangiji. Arziki nufi na Allah. Farin jini daga Allah arziki daga Allah. Jalci ya fara ka. kuwa abin da nake son ki da shi. Kada wannan kuɗin da kika gani sa ɗaukan miki hankali hankalinki ya tashi ko ranki ya ɓaci. Tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne. umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulaƙantacciyar hanya kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatan mu san da zuwa ta jama'a kai jama'a lafiya ne wai saboda Allah shi kenan a wannan rayuwa a kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi karfin shi sannan ka ga ya fi karfin ka saboda Allah wace irin masifa ce irin wannan saboda Allah da annabi sifa haba mai gida kai ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh ba ka gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga gode wa Allah abin da yake baka wani can can ce biki ne ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafi wani kafi to wai ke kenan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana gungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ya ina da mota shi kenan ai ta faru ta kare ita ma yan kurkurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un nasu ya albarka ya ashe kina ciki eh na dawo na ji kana ta magana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da ƙyarfa yanzu dai na samu an ja ni an kai ni cin wani garejin na ajin motar wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai ana ba za ka yi wa kawo magana ba akan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata dai tunda ita ai da ka take take take tunani baba daman ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je in ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota. a haba. Allah wallahi. kaji kaji kaji ya albarka kaji aliyar Allah ka Allah ya albarka. ina zuwa. Mala, Mala. Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin da tace bane ta fi saurayin ta ne bata eh ko ko shafi ta sato su ballanta ne kice ballanta ne kice na na na ci kudin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kudin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da za mu yi da kudin wallahi ki hana shi karɓa mu ba wani abin bai karɓa ba in ya so idan bai karɓa in ya so idan ba zai karɓa ba mu za mu yi amfani da abu a'a wa ni in ce miki ba zan karɓa ba ita ma wallahi bakin ciki kin ga kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me bayyana eh lokacin ludayina yana bisa dawo wannan irin kuɗi ne ban baki ba haba haba a rika ta baban nan wakali do Allah do annabi Allah isa ka miki da alheri ya amin baba ka do to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai a alhaji bayanin namu na kudaden mutane akwai alhaji buba yaro ka tsallake shi alhaji buba tsallake shi alhaji mamuda ba mu da dama ba mu sallame shi ba shi ma ku tsallake shi yaro rabaita shi ma ku sallake ku shallake shi sai wani satin sai wani satin da Allah eh shi ma ba mu bashi ba ku bashi shi ma ku tsallake shi sani magazin ba zan bashi ba shi ma ba zan bashi ba amma alaji kayansa fusan sun kare ne haɗin ma ɗan bashi ko da wani abu ne ai da ji daɗi shikenan sai mu kwashe kuɗi mu bayar ba mu juya su ba an taɓa yin haka in muna yin haka muna ɗiba kuɗi da an sai da kayan mutum a bashi kuɗin sa ba mu juya su ba me kenan muka yi wawanci kenan shikenan sai waye a ah, sai dai kuma ɗan tana zai zo an jima na san zai zo don haka zan fita ai shi ma ba za mu bashi kuɗi ba ma alaji da an ɗan rage masa wani ba zai ji daɗi saboda kuɗin sa da yawa naira ba zan rage maka ba sai mun juya kuɗin nan ka bari mu juya zan biya duk wanda ya zo bana nan yawa to shikenan ku ce malaria nake duk wanda ya zo ku ce ina asibiti eh alhaji idi ya zo na ba shi dubu ɗari biyar ban gaya ma na ce ka ba wani kuɗi ne kai kai za ka nuna min harka kayan ka ne daga ɗauko ka ka zo ka ci abinci kai za ka nuna min harka na ce ka ba wani kuɗi ne kai karambani tun da ban ce ku ba wani kuɗi ba kar ku ba wani kuɗi duka a ƙarƙashi na kuke zama na kuke ba wanda zan ba kuɗi sai na juya ka daina haka duk wanda ka ƙara ba kuɗi sai ka dawo da su wallahi I'm telling you eh Allah hutu ka. ai hakuri I'm telling you ai hakuri Allah tsare sai an dawo ka gani na ga matallan gama tallan ko ina da ko ina eh. kuma ka tallata kayan matan kai kanka so nake duk wani biki da ka samu tun eh. kana samun biki biyu uku a sati da kowane biki ka samu eh. ka zo ka duba irin gazanar da kake bukata ko zimbro broket ko ma boil ne ko duk abin da kake so hmm. insha Allah za an Allah da aina ga hmm. tambobin ku na na ko abubuwan suna da kyau Allah da kaman yan mata amare tare da kawayen amarya duk zan ke sanar da su dun mai so za mu ke kawo nagode sosai Allah sa Allah ya nagode dan dayo Dan dayo. bari in gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari. Mu ne a tamfa kuma mu ne kwari. Wannan haka yake. Mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin. Mu ne nan yan dila dila. Dan dayo. Eh. Ka je gobe ka zo ka karɓi na cefa ne. Ka je gobe ka zo ka karɓi na cefa ne ko bana nan a baka ɗari biyar. Eh a baka naira ɗari biyar. Gobe ka zo ka karɓa. Ko anan na sai da ake da shi. Eh. Dan dayo. Jima zo. Um, ka gane dan dawo daga nan haka ka san shi arziki wani in ya gaji tsaya wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka ji a ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za ka kwana da inuwa yanzu dai ka ga misali ka dai ga misali yanzu to Allah ya saka ma ni alkhairi amin a ganka a barka sai ta Allah ta wannan haka yake ka zama ciwon ido sai a guri kai dan dayo Allah kare mutuncinka amin Allah kare mikiyanka amin Allah amin Allah ya wulakanta yan mage kai warin gaya ma wannan rufatin da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka a kofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka dan dayo a ina tare da sa alhaji usman ko an kama ni bana kwana wannan lokaci shi yake tuka ka shi kai wa iyali she kai ce Allah eh, wallahi eh, wannan haka yake wallahi sai dai haƙuri wallahi sai a kama shi kwartan ko inda yana yawo in Allah ya eh, kwartan sai an kama shi inda yana yawo nan fitila ga sawa sawa <laughs> is this guy jimo Jimo! Please make it snappy. David. Na'am. Na fa san me irin dan abun nan. <laughs> Ni ho halar da ni kike ba ki irin wannan. <laughs> Shi ke rubuta. da zai ba. <laughs> Me ra ka sha kai? Yau. Kai gaskiya ba na jin zan sha wani abu. Allah. Allah. Ke fa? Um, shisha za mu sha ko? Zai kawo ai. Wai ni baby don Allah yaushe za ka tura min kuɗin nan yau kwana nawa ina tambaye ka kuma na gaya maka amfani zan gida kuɗi. Na ce miki zan tura miki. Yanzu wannan yaran da suke yawo masu jajayen kaya wallahi sai su daka ma wawa. Ke a fice nake ba a fice nake. A fitacce ne kai. Yawwa. Akan nan ba kawai. Shi dare. Turo akan nan. Me kuma fita? A ah, baby wannan wani yare ne ya. Uh, ah, Mukachan, how are you? Where is my money? Money? Yes? Money! Poor, poor Monday! Long time, no money! What's this? What? No money! No, Mr. I need Chen. my money! Mr. Chen, market na small small. Poor Monday, Monday. No, no Monday, small, who, small. Monday one, no money, no Monday good. two, Monday three, Monday four. No. Come. No, no, no, no, no. Eh? I need my money. No. Hey. Hey! Governor! zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba sai dai uwar kuɗin yana magana kuɗi ka gaya masa ka ce mande hudu zan bashi gaya mai da turanci mr chan yeah. he said what are you saying i need my money from allergy long time no money no good akwai matsala Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an bashi kuɗinsa gaba ɗaya. Shi ɗin banza tun da ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba kana ji ka gaya masa mu shiga ciki saboda makiya. Eh, Mr. Chan, he say we should come in. Come in. Yeah, you eh, got the money inside. Money? Come inside. Yes, yes. Eh, okay. There's money oh, inside. Yes, money. Oh, yes. God bless you. Thank you. Come here. Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no. I need my money. Allergy. Yes. Kagaya masa. akwai ragowar kayansa a sto ya zo nan da sati uku a ɗauko in boys a lissafa a bashi ragowar kuɗinsa in na ganshi hankali na tashi ike Mr. Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm -hmm. stay in the store. Yeah. After three come back. You collect your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Ya yadda? the goods. Ya ce wannan bai shafe shi ba kawai a bashi kuɗinsa. wannan wani irin jaraba da gwalo ne wannan oh! kai ka gaya masa to ya dawo sati daya a bashi kayansa da ragowar kudinsa. to mai gida kuma ka manta sati din ba kana umra ba ai kana maka ya san wata maka zani ina zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi guduwa zan Mr. Chen is say please and please come back in the, in the next one week. No, one week. If you come back, no, wait. No. If you come back, he will pay you money If there is remaining goods, we'll give you back. You are sure? I confirm. You? Confirm. Okay. Yeah, of course. Su shaina. yeah, yeah, yeah, yadda da haka. yeah, Ya tabbatar. Wahalallu yeah, Eh? Which wahala? A'a. Wahala. Just one, one, one, one, another. What uh, another? Kace no wahala. No wahala. Okay, no wahala. No wahala. Eh, chef? Eh. No wahala? No wahala. Okay, no problem. Wahalalle no wahala. Okay. okay. No wahala. Thank you. Eh. ya eh, na wahala shaki shaki shaki shaki ya eh, eh, wahala wahala ku Mr. Chan I don't want okay, bye, bye. Mr. Chan. Mr. Chan. Don't you know what you are doing? Don't you know what everybody kai kuma wani wace irin masifa ce saboda Allah da annabi to wallahi tallahi wannan bai alquran sai ta bar anguwan nan wace irin masifa ce wannan saboda Allah annabi a ce injin nika da sanyin safiya alhaji wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mu Allah riga ya damu mu da muguwar makociya to ko ta haɗu da mugun makoci ita ma billahi lazi Allah bata isa ba wallahi kar ka raga mata dan ba ta da raga kowa ita ma wallahi a'a magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki buɗe inji kar sassafe me yasa bai gyara shi sosai kafin ya kawo mai rake ba An kashe din kuma billahi lati idan ba wasa ba ke ma kanki ke ma sai na kashe. Ah! Laila! Sai kashe ni na menene? Matanka ya zai sai ka shi. Kai ma kashe sai kashe shi menene ya yi muku Menene ya yi muku? To karki fasa hana ni bacci din. Idan dai kika ci gaba da hana ni baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan wata na barar da. ni ne. sai gari kwakiya ya zai kwalada su ba kwaki ba. Ko da kashe ki da kashe kura duk ba uwar ubansu ɗaya ba menene amfanin ki? A mana kai na sai ƙarya da rai nan ne za ka ga kura ka kasa kura. Yo ba gara kura da ke ba ga kenan kura. Kalida da ke. Kalida. Wannan mutum ya so da yare kala kala. Muguwar makwabciya. Masifu daga wannan sai wannan kai kai. babu masifar da ta wuce makwabtaka da ke wallahi wallahi mallam zuciyanka da kikiri ne kamar wannan riga da kafa ba kwanda ni ba ni nan neman kudi kaida sai kwanta ya si tuwo ya kwanta ya tafi ya kuma si tuwo ba komai ba aiki ba aiki bulu ba aiki yellow sai dai danwa ware yẹ ba ka pandala mọmọ ah. rẹ yẹ ka pandala bàbá rẹ yẹ ka pandala ni mi ni ni ne nemo kudi kana bẹ k'i sikiri ya. to ke da gara ni dan uwana ke kulawa da ni ke ko ba baba kakare babu ta daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo anguwan nan ba wanda ya taɓa biyo ki nan gurin da sunan dan uwanki wa ya san irin yadda iyatakun da kika tabka can a garinku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma dan garin ku ka gani na fada maka man kanka kwakwalwarka ya tuye kasa haka wannan da fasiya ne ne ke faruwa ne ah! thank you oh, malam yana marake dai wannan ya so ya yi kwai ya kasa ba tare kuma menene saboda ya san yana so su ya ce ba ya so su sai ni ne wa ke sharri zaki mun ke din ce ni zan ce ina son ki balle eh. kaza da ke wacan ah. da malam buɗa mana littafi ya fiki ke din za za za ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo ki daga wallahi tallahi kowai ah, Allah ne ya kawo ni ke Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa yanzu na tambaya kun kasa bani ansa. Wannan matar ce ba. Saboda Allah da Annabi ba ni da daman in yi bacci ba na dawo sallah asuba. Ta kunna inji ta kyakya kyakya kyakya kyakya. Saboda Allah da Annabi wace wani wani irin masifacce makwabta ce wannan. Ka fasi mana. Wannan shine kawai matsala. Ita ce mm, mm, mm, Mala Ali. Ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba. Ha ba Alhaji Ilyasu. Wannan ana lura ce. gode baba. Kada ya kamata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa. Na gode. Haba Alhaji Ilyasu. Ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine zaka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni. Bare ga ta. Menene bare? Najeriya guda daya ne da berebe da bahause da yamuri duka daya ne bare. Alhaji Ilyasu ai musulmi dan uwa musulmi ne. kaga ai ita ma musulma ce ba magana wani kabilanci a nan eh, alhaji la magana wani na goyon bayan bare ba a'a ni ina goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye mun baya ko saboda ni arne ne ka kware mun baya eh mana ni ba haka nake nufi ba ka tsaya bayan gaskiya ko ni gaskiya kawai nake faɗi bayan gaskiya ko eh, to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san ma ci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata ah. ba abun da zai misi ba abun da sai misi ba su da kwanala ba su da kokobo eh? ka sai sai ka sai si matansa ya ce sai ka ce si bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa ka ka tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum yauwa mu tafi mana to alhaji ai sai mu biya ta gidan alhaji bada basi a masa jaje jajen me yanzu nan iliya yaron sai kira ta min cewa an masa gobara sto din sai ya kone kurmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu nan ta min sto din sai ya kone kurmus ba abin da ka dauka ce ya kone kurmus to kana ji abin da zamu yi da kai yanzu mu tafi sitan nasa ni da kai alhaji me zai kai mu sito ko bayan alhajin yana gida ai akwai abin da nake so bidiyo nake so kai mun ina kwarmata ihu a sito din nasa sai mai amfani da bidiyon ya alaka da ihu a sito din alhaji to ai wannan bidiyon da za a yi mun ina son zan yi amfani da shi alhaji kuma ai mutane sai su yi maka mummunan fasara me zaka da shi a garin ne sani ina ka so nake idan dan canan nan ya zo sai mu nuna masa wannan bidiyon cewa ni aka yi wa gobarar kuma fa dabara ka tayi to amma matsala daya dan canan nan fa kada ya daina baka kaya <laughs> kai bari in gaya maka yan cani su sun riga sun saba da asara wannan ba komai bane a wajen su ba zai daina bani kaya ba yanzu a ina za ka samu mun waɗanda za su zo su taya ni jimami su rika da na kirjina ina kurma ihu an mun gobara yan alhaji yi haƙuri a ɗauki kaddara ko eh, ah, eh, wannan mai sauki yan ma'abba irin wannan mai sauki ai in dai da kuɗi ga su balala ga gabaye nan ai aka samu balala aka samu gabi in dai da kuɗi waɗannan ba abin da ba za su yi ba to abin da zani ka je ka nemo mun su idan ka je ka nemo mun su mu zo mu zauna mu shirya wannan abin da kai ba sai mun zauna ba akan hanyar matan da na san su to din yanzu ina gaya ba zara daga gabi ina musu kwatance za su zo nan muje wataƙila masu dama zuwa an ga shekarar waje na za ka gama lafiya eh za ka gama lafiya muje muje za ka gama lafiya lajin Allah za ka gama lafiya lajin Allah Me? Asiya me kika sha? Ban sani ba. Asiya yanzu a cikin wannan masifar kika jefa kanki? Asiya a cikin wannan masifar yanzu kika jefa kanki? Kinga, ni rayuwata akan daidai take. na ji rayuwarki akan daidai take amma lokacin da zaki fahimta rayuwar take ba akan daidai take ba lokaci ya riga ya kure miki kin ga anan duniya ki mutu a wulakance a can kuma lahira ki tashi a yar wuta kabarin ki daban nawa daban idan kuma ke kike raba aljanna kakki bani ki sana a wuta kin ji yanzu saboda ina faɗa miki gaskiya shine ke gaya min haka ko saboda ina gaya miki gaskiya ko shikenan Allah ya sauke miki Makota za a kira sabokan juna a kwatance za a kira saminan juna mahaƙurci mawadaci zai baba baba gaskiya ya kamata ka sa ido a kan hasi baba jiya fa asiya a bige ta dawo gidan nan kuma wannan ba shi bane karo na farko da ta fara yi. wannan shine kusan karo na uku kawai na ga abin ya isa ni gwara in faɗa ka ta ƙarasa lalacewa wannan wani irin sharri ne lallai sai kin min kazafi kawai dan na dawo a gaje shi ne zaki ce a bige na dawo ban gane kin dawo a gaje ba wallahi a bige kika dawo kuma baba na mata magana ta ce wai ai kabarin mu ba ɗaya bane har da rantsuwa ke wai me yasa kullun rayuwarki kullun aka kwana a gidan nan aka tashi asiya ce a cikin kokon zuciyarki ita tsaya miki a kokon rai me ta miki haka kirkiri nuna bakin ciki tsakaninki da ita na fahimta saboda ta fi nasibi shi isa gaba ɗaya kika tsani asiya wallahi a gidan nan nasibi kuma daga Allah ne yanzu ina abin hasada a cikin gyara kayan ka hmm? shikenan ta bugu yaya aka kika san ana buguwa to ai ko makawo ya san buguwa bare kuma ni da nake mutum ina kwana da ita in tashi da ita wallahi abu ya ta dawo alhaji ka shiga tsakanina da waɗannan mutanen idan ba haka ba zan dasa bom ɗin da a cikin gidan nan sai an yi shekara da shekaru bai gyaru ba wallahi <laughs> to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne ai bam ɗin da ki ta hada sai an yi shekara da shekaru ba a gyara shi ba <laughs> amma kike wani Allah <laughs> kai ni ba ni bana na san irin wannan wannan abin ke a ina kika ya aka kika san cewa abuja ta dawo baba mm-hmm. na rantse da Allah baba abuja ta dawo baba ya kamata ka sa ido fa akan asiya ba Allah me miki da nufin kanki amin to kenan, ni dai wannan abin ya isa do Allah do annabi idan ba halinta ne ai za ta dawo tarin za ta yi akan ido na ne zan kuma gane ta a'a sannu ko yawwa da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗanyi magana da ke. Ina jin ka. Da Allah ya sunan malamar. Sunana Asiya. Asiya? Mm. Kai. Amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki. Gaskiya. To ni sunana Alhaji Baita. Kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa ta Kwari. Kasuwa kuma a Kwari? Ai tun mutumin da yake gani a kasuwar Atamfa yana juya kuɗi to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa Allah ƙwarai kuwa eh to da Allah an ba ki damu ba ina son ki bani haɗin kai ni kuma ɗan a tarwatsa dala ne zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi kai ai ni idan zaki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene ba komai bane ai don me nake neman ha Baka da matsala. Na? Baka da matsala, kakka ji komai. Ba komai? Ba komai. To na gode sosai Asiya. Bari in baki wani abu. Bari in baki wannan kya dan sai hoda ko? Ki taba taɓa kafin kuma mu haɗu ne. Akwai kati na a ciki. Eh wannan ne kati Exactly. na gode eh, alhaji da Allah yana so mu dan dauki hoto kuma ki ban lamba ki mm. kai haka dan da haka okay ta <laughs> thank you bari da Allah dan ta tso kyau na Yes. Uh, Mr. Chan. Yes. How are you? Right. Fine, thank you. Two days. Yes. I'm here now. Where is the money? This week is our promise. No, Mr. Chen. Alaji has got a problem yesterday. What problem? See. Let me show you. You see? You see the video? Yes. You see? There was a fire outbreak in in in, in his store. No, no, no. Everything has gone. Everything no. has burned. You call Alaji, I need to see him now. Mr. Chen, it is true. Watch the video again. I it's see. What's my business with the video? I need my money. Mr. Chen, try to understand me. I tell you the truth. No. I was going to Saudi yesterday for pray. Which pray? He did not pay me my money. He go pray. Mr. Chen. Which? Have peace of mind. No, no, no. I need my money. Have peace of mind. This Mr. is bullshit. No. I need my money. Have peace of mind. If not, I will arrest you, arrest him. Mr. Chen. This bullshit. Have peace of mind. Mr. Chen, have peace of mind. Have peace of mind. Ka iya ruwa ba ka iya taɓo ba. Sha sha sha. Mu da ƙasar mu. Ka mana shiri ne ta. Kaga daga nan kakanmu. Ka gane? So na gani abin da za a yi kenan. So ka je kawai. Shi ne farko. Ibada. Sai kun ji da gare ni. Eh. yawa Mr. Chan yeah what's happening I I allergy this the other man buy uh, buy it have no money come no money just come come come to my shop let's talk let's talk so no money what happened my money with allergy buy car what happened to your money he said uh, there is an outbr uh, fire outbreak in his shop I don't know why. No money. I don't think he's telling you the truth. Really? Yes, because if there was a, a fire outbreak, I would have known. He's an evil man then. He's only creating an excuse so that he won't pay you, but it's your fault. How? When okay. you, know what? Come, let me explain everything. Okay. You see, in this line of business,